This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 27 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To Zara Hamas ta ce ta samu saƙon martanin Isra'ila a hukumace a yau Asabar. game da ƙudirin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-baya da ake ƙoƙarin cimmawa kuma za ta yi nazari kafin ta bada amsa. Wasu makamai masu zami da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka harba sun ɗan taɓa wani jirgin ruwan dakon mai mai ɗauke da tutar ƙasar Panama a kan tekun Bahar Maliya. Ɗaliban da ke zanga-zangar nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a jami'o'i a faɗin Amurka. sun sha alwashin ci gaba da yin zanga-zangar. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kasashen nahiyar Afirka sun kudura aniyar yaƙi da matsalolin ta'addanci a wani taron yini biyu akan yaƙi da ta'addanci da ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya. Haka kuma za mu tsakuro kaɗan daga cikin tattaunawar da aka yi da wasu gwamnonin arewacin Najeriya a cikin shiri na musamman na zauren VOA a nan Washington. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar Hamas ta ce ta samu saƙon martanin Isra'ila a hukumace a yau Asabar. game da kudirin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan da ake ƙoƙarin cimmawa kuma za ta yi nazari kafin ta ba da amsa a cewar mataimakin shugaban kungiyar a cikin wata sanarwa bayan shafe fiye da watanni shida isra'ila na yaƙi da hamas a gaza har yanzu tattaunawar warware rikicin ta yi ƙiƙiƙaƙa inda hamas ta tsaya a kan bakanta game da bukatunta na cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta kawo ƙarshen yaƙin. tawagar wakilan masar ta ziyarci isra'ila domin ganawa da jami'an isra'ila a jiya juma'a tana neman sake fara tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin tare da sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da mayakan hamas suka kutsa a cikin garuruwan isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba a cewar wani jami'i da aka yi wa bayani game da batun wanda ya nemi a sakaya sunansa. wasu makamai masu linzami da 'yan tawayen huthi na yemen suka harba sun dan taba wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tutar kasar panama a kan tekun bahar maliya a cewar mahukuntan kasar a jiya juma'a harin dai na zuwa ne bayan karuwa hare-haren 'yan hufi a cikin 'yan kwanakin nan bayan dan tsagaita wuta da suka yi a farmakin da suka kwashe watanni suna kaiwa akan isra'ila saboda yakin da take yi da hamas a zirin gaza 'yan tawayen sun harba makamai masu linzami guda uku a harin ɗaya daga cikinsu ya taɓa jirgin ruwan mai tutar panama a cewar rundunar sojan amurka ta tsakiya kamfanin harkokin tsaro mai zaman kansa na ambre ya bayyana jirgin dakon man a matsayin na kasuwanci mai alaƙa da rasha jirgin yana tafiya ne daga birnin Primus na rasha zuwa vadinar a Indiya, a cewar kamfanin na ambre da safiyar yau asabar mai magana da yawon mayakan hufi birgediya janar yahaya sari ya yi kirarin cewa su suka kai haran a wata sanarwa da aka nada wadda 'yan tawayen suka yada to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. Kasashen nahiyar Afirka baki ɗaya sun ƙudura aniyar yaƙi da matsaloli masu alaƙa da ta'addanci a matakin shiya na bai ɗaya tare da kawo ƙarshen annobar 'yan ta'adda tare da goyon bayan wasu ƙungiyoyin ƙasashen turai kamar ƙungiyar tarayyar turai. Kasashen sun cimma wannan matsaya ne bayan wani taron yini biyu akan yaƙi da ta'addanci da ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani. An cimma wannan matsayar ne a ƙarshen taron yini biyu na yaƙi da matsaloli masu alaƙa da ta'addanci a nahiyar Afirka a birnin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro da goyon bayan ofishin kula da ayyukan ta'addanci na Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban ministan tsaron Najeriya Malam Muhammad Badaru Abubakar ya bayyana cewa taron ya cimma matsayar fitar da sabbin dabarun bai ɗaya wajen yaƙi da ayyukan ta'addancin kuma ƙasashe sun shirya tsaf don ɗaukan matakai na gaba. afirka gaba daya da kuma manya-manyan kasashe na duniya an ba da shawarwari na yadda za a ci gaba a gyara a harkar yaƙi da ta'addancin yadda za a sami sauki kuma kasashe da yawa sun yi bayani kuma an tattara wato experience na kowace ƙasa kuma an ga yadda za a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe na kasashen afirka a yi wannan yaƙi gaba daya domin ƙasa ɗaya ba za ta iya ba sai an haɗu gaba ɗaya za a yi wannan zai kawo mu rinka ba ju juna labaran sirru na yadda 'yan ta'addan nan suke na yadda za a da suke samun kuɗi da yadda suke samun makamai a dakile da yadda kuma za a haɗa karfi da karfe na faɗa da su sosai sannan manyan ƙasashe kuma sun zo su ma sun yi alkawura da yawa na yadda za su taimaka a sami kayan aiki sosai mataki na gaba shine za a fidda tsare-tsare kamar yadda aka karanta a wajen taro a ga yadda za a haɗa tsare-tsaren yaƙi matakai da dubaru na ta'addanci da kuma yadda za a sami na afirka gaba ɗaya da na ƙasa gaba ɗaya wakiliyar mataimakin shugaban kungiyar tarayyar turai mai kula da yankin sahel emanuela c delray ta ce the was to ganin irin kokarin da najeriya ta yi wajen haɗa kan dukkan kasashen nahiyar afirka a wani kokari na kawo ƙarshen ta'addanci ya sa kungiyar eu za ta ci gaba da ba da goyon baya a yakin da ake kuma akwai shirye-shiryen kungiyar da aka tsara don taimakawa a akasarin lokuta ana ganin cewa rashin haɗin kan dukkan akan masu ruwa da tsaki a fannin tsaro shine matsalar da ya kamata a duba kai tsaye sai dai tsohon kwamishinan yaɗa labarai kuma tsohon mamban kwamitin tsaro na jihar adamawa malam ahmad sajo ya ce abin da yake faruwa shine mafi yawan lokuta akwai nasarori da ake samu amma ba ma kulawa da wayar lokacin da nake kwamishina da kuma memba na security council ɗaya daga cikin abubuwan da mun ka lura shine jami'an tsaro suna yin ayyukansu kamar ba ƙasa ɗaya suke wa aiki ba kai a rarrabe amma yanzu sai maka lura cewa akwai haɗin kai kwakwara muka yi bincike kuma muka tayar cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki a wajen harkar tabbatar da tsaro yanzu su ma kansu a haɗe idan kin lura harkar tsaro bangaren waɗanda suke da rike da mukaman siyasa akwai ministan tsaro muhammadu badaru abubakar akwai minista of state ɗinsa akwai kuma shi national security advisor malam nuhu ribadu su su ne waɗanda da a siyasance an ka ba su wannan harka to akwai kuma jami'an tsaro su kansu babban hafsan hafsoshin soja da shugaban 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na 'yan leƙen asiri da sauransu to sai muka lura cewa wannan karon akwai haɗin kai a tsakankanin su gaba ɗaya to sai muka yi bincike muka tayar shi ministan tsaro muhammadu badaru yana nan yana haɗa kansu masana dai sun ce idan ana son samun nasara a yaki da ta'addanci a nahiyar afirka ya kamata Ana masu ruwa da tsaki ciki da kungiyoyin yankunan nahiyar Afirka su taka muhimmiyar rawa na fitar da sabbin tsare-tsaren bai daya kuma na shiya wanda zai taimaka matuka gaya a kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa, Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Ɗaliban da ke zanga-zangar nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a jami'o'i a faɗin Amurka, inda wasunsu suka yi arangama da 'yan sanda. sun dage a fafutukarsu a yau asabar kuma sun sha alwashin ci gaba da yin zanga-zangar yayin da sassan jami'o'i da yawa suka yi allah wadai da shugabannin jami'o'i da suka nemi jami'an tsaro su fatattaki masu zanga-zangar yayin da jami'ar columbia ke ci gaba da yin zaman shawarwari tare da ɗaliban da ke zanga-zangar goyon bayan falasɗinawa a harabar makarantar da ke new york majalisar zartarwar jama'ar ta zartar da wani ƙuduri a jiya juma'a wanda ya samar da wani kwamiti da zai yi bincike a kan shugabancin jama'ar wacce a makon da ya gabata ta kira 'yan sanda a ƙoƙarin wargaza masu zanga-zangar lamarin da ya haifar da aron gama ya kuma kai ga kamin mutane sama da ɗari duk da cewa jama'ar ta sha sanya wa'adin ta da sansanin masu zanga-zangar ta kuma ɗage shi jama'ar ta aika da saƙon imel ga ɗalibai a daren jiya juma'a kan cewa sake kawo 'yan sanda makarantar a wannan lokacin ba zai yi tasiri ba saƙon ya ƙara da cewa suna fatan tattaunawar da ake yi za ta kawo ci gaba yayin da adadin waɗanda suka mutu a yakin gaza ke karuwa masu zanga-zanga a faɗin amurka na neman makarantu su yanke hulɗar kuɗi da isra'ila su kuma ƙauracewa kamfanonin da suka ce suna asasa rikicin wasu ɗalibai yahudawa sun ce zanga-zangar tana sauyawa ta koma kyamar yahudawa kuma suna fargaban shiga harabar makarantunsu rasha ta harba makamai masu linzami a kan ukraine a cikin dare a wasu hare-hare da ga dukkan alama sun auna cibiyoyin samar da makamashin ƙasar ne a halin da ake ciki rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun harbo jiragen sama marasa matuki na ukraine sama da 60 a yankin krasnodar da ke kudancin kasar rundunar sojan saman ukraine ta faɗa a yau asabar cewa rasha ta harba makamai masu linzami guda 34 a kan ukraine a cikin dare amma na'urorin kariya ta sama na ukraine sun harbo 21 daga cikinsu. su A wani saƙo da ya wallafa a kafar Telegram, ministan makamashin ƙasar Herman Halushenko ya ce an kai wa cibiyoyin makamashi hari a birnin Nipro a kudancin ƙasar da Ivano Frankivsk da Lviv da ke yammacin ƙasar kuma wani injiniya ya jakata. Kamfanin samar da makamashi mai zaman kansa na DTEK ya ce hudu daga cikin cibiyoyin wutar lantarkinsa sun lalace kuma harin ya shafi wasu ba tare da ya bayar da ƙarin bayani ba. Maryam Dauda ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma za mu wayoyo nan birnin Washington DC da ke Amurka. A ci gaba da kawo muku doguwar tattaunawar da aka yi a zauren VOA da gwamnonin arewacin Najeriya da suka hada da gwamnan Jigawa da Kebbi da Sokoto da kuma Niger. Abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna ya mika tambaya ga gwamnonin akan matsalar taɓarɓarewar ilimi kamar haka. To idan na fara da gwamnan jihar Jigawa. Uh, na san da cewa ilimi na ɗaya daga cikin abubuwan da da daman ku kuka yi yakin neman zaɓe a lokacin to sai dai ana ganin yadda ilimi yake ko kuma ana ganin cewa kusan shekara takwas yanzu jihar jigawa ba ɗauki sababbin malamai ba tare da wasu matsalolin da ake ganin bangaren ilimi yana fuskanta anya da gaske ake za a cika waɗannan alƙawura da aka yi wa jama'a a lokacin yakin neman zaɓe to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a ah, to gaskiya ne a ah, ilimi yana ɗaya daga cikin ƙudurinmu guda goma sha biyu da muka yaƙi neman zaɓe da su a jihar jigawa ah, kuma alhamdulillahi abu na farko da muka fara yi da muka shigo shine ita kanta ma'aikatar ilimin muka duba ta muka ga yadda take da girmanta sannan muka tabbatar cewar idan dai ana so aikin ne ya tafi daidai to ya kamata a rage bureaucracy a cikin harkar aikin saboda haka muka raba aikatar ta zama kashi biyu muka yi a makarantar kula da ilimi mai zurfi da kuma ilimin matakin farko wato basic education da higher education kowace aka yi mata kwamishina na daban sannan wannan ya ba da damar cewar za a samu kula ta musamman a kowane bangare so wannan shine abu na farko da muka fara abu na biyu tunda mun yarda cewar ilimin nan shine garkuwa Ah, da muka zo kasafin kuɗi na jiha na farko ah, kashin ah, harkar ilimi ita muka ba kusan kashi 32 bisa ɗari na kasafin kuɗin jihar jigawa na shekara ta 2024 wannan gaskiya ya ba mu damar mai aibuwa da yawa magana da ka zo sannan muka zo ɗauka malamai a harkar ilimi musamman wato eh, duk idan aka ce maka za ka iya wadata kowace makaranta da malamin da iya malaman da suke bukata abu ne wanda ke ba za ka yi cikin sauki ba saboda haka abin da muka ga ya dace shine mu ɗauki census na ina makarantun su shiga baki da so yanzu dai muna da complete census na malamanmu a kowace makaranta da suke da jihar jigawa mun san yawan malamin mun san makaranta malami nawa ne mun san guda nawa ne wani malami ne yake koyar da wani subject da waye yake koyar da wani duka muna da wannan saboda ka base da muka samu wannan shi yasa muka fitar da policy na farko dai muka ga cewar hada makarantun nan da malamai zai yi wahala so sai muka kawo harkar technology a cikin ilimi din muka yi lancin wani abu da ake kira jiga compete wanda yake wannan zai bamu damar malamai a sa masa kayan lesson plan da sauran duka abin da ake so a koyar a cikin na'ura sannan a gudanar da karatun wannan ya yi mana ya taimaka mana kwarai da gaske na'am to a bari mu je ga tambaya ta gaba da zamu yi wa gwamnan jihar kebbi wato wani rahoto da cibiyar the cable index ta fitar ya nuna cewa jihar kebbi kamar ita ce kan gaba wajen adadin dalibai yara waɗanda ba sa zuwa makaranta wanda jihar kebbi tana da kashi sittin da digo shida wanda ya nuna cewa kusan daga cikin kowane yaro goma a jihar kebbi yaro bakwai ba sa zuwa makaranta shin wannan anya bai ta muku da hankali ba kuwa to wannan sakamakon da aka fi fesuwa mu dai ba mu yadda da ba gaskiya ba ne ba saboda komai ba saboda mu ne aikin kebi mu muka san abin da ke faruwa a cikin kebi kuma na zo a matsayina na malamin makaranta ba ma malamin makaranta professional teacher wanda yake na aje aiki na zo na shiga siyasa a matsayina na shugaban kungiyar malaman makaranta ta primary da secondary school ta najeriya saboda haka na san census bakin gurguru ba wai ma na jihar kebe ba na najeriya baki daya su waɗannan da suka zo suka yi shi na gan shi tun ina najeriya na kuma da stakeholders ina mun zauna mun duba mun ga cewa dai wani ra'ayi ne kawai aka sa wurin yin wannan abun gada ko da muka zo mun san sha'anin ilimi yana da wahala sosai kuma dole ne gwamnati ta tsaya ta tabbatar da cewa ta hito da hanyoyi wanda ilimi zai inganta bayan na zo ni kaina na sa kwamiti an yi samfulin din makarantun ne wasu na je da kaina na ga abin da don ba magana malamai magana a samu a gyara infrastructure idan aka yi gine-gine makarantun nan da annan aka gyaggyara su sannan magana malamai ta zo bayan na zo na ƙara shekara biyar saboda na ga malamai suna yawan aji aiki ritaya bisa ga eh, jadawali wanda na bi ina president ga gwamnati tare ya kara malaman makaranta shekaru biyar kamar da aka kara malaman university da college of education so na zo na yi sanin wannan doka interlo don mi don mu yi retainer ne malamai kwamiti na nan yanzu ana betin malamai waɗanda suke da suka karanci education a discipline nasu muna nan muna kokari mu tabbatar da cewa mun fito da hanyoyin da za a yi recruiting ɗin malamai amma yanzu abin da muke yi gwamnati tana kashe makudan kudi ne domin gyaran makarantun ne da kuma samu su kaya to yanzu da aka fitar da wannan rahoton za ku aje shi ne gefe ko ko akwai wani abu da za ku yi akan shi eh akwai abin da zamu mu yi dan na sa kwamiti na ce a duba wannan report din da aka fito da shi na ni ina da belief din cewa ba gaskiya ba ne saboda na san gwamnan da na gada ya yi kokari kan sha'anin ilimi sa'annan kuma ya yi kokari kan sha'anin yara da ba su zuwa makaranta to saboda haka mun zo mun dora mun sa kwamiti kwamiti yana nan yana aiki kuma gwamnatin mu ta hito da hanyoyi wayanda za a rage ba jihar da ba ta da out of school children wannan ba za a hana shi ba ba saboda kun saboda irin waɗannan islamic schools da a gare mu so ana yawon almajirai haka da sauransu in ba an zo an fito da hanyoyin da ya kamata ba domin a rage wannan ba za a iya kashe shi ba so gwamnati ta hito yanzu muna building din makarantun ne wayanda za a yi western education da kuma islamic education gwamnan jihar jigawa da kebbi kenan da suka amsa tambayar zauren voa kada a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da 25 da biyar da kuma talatin da 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri a shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin namu zai duba wata damuwa ce da masu sana'ar adedi ta saho suke fuskanta a birnin kumasi wanda suke cewa har yanzu babban damuwa ita ce gwamnati bata ba su izini da za su yi aiki hukumanci ba yushau haruna shugaba na farko na kungiyar masu sana'ar adaidaita a birnin kumasi mun tattauna da shi akan wannan batu inda muka fara kamar haka gaskiya abin da muke fuskanta shine rashin legalization ba legalization don haka sai ba 'yan sanda dama wato ba ku samu izini daga gwamnati ku yi aiki a hukumance ba kenan eh ba mu samu izini ba duk yanzu shine abin da ke ci mana tuwa kwarya don saboda za a tabe ka ta wani wuri kun za ta kai ka ta wani wuri sai ka ga ƙarshe abin da za su gaya muku ai mun dai kuna aiki ne ai gwamnati bai liga lalin kuma ba kaga duk wani abin da za ka yi kaga an rage maka kuzari kan abin da kake son ka yi kenan baka da rai tun da baka da rai kaga baka da bakin magana to menene wani irin matakai kuke ɗauka don ganin gwamnati ta ba ku izinin yin aikin wannan sana'ar a hukumance? dai matakai dai in hannunka na bakin mutum sai ka bi shi a hankali don haka shi yasa muke bin manyan nan ɗaya bayan ɗaya muna neman yadda za a yi mu samu goyon baya don kaga abin nasu sahiya a cikin gwamnati ko mu ce majalisa parliament wasu na so wasu ba su so su shine mai cewa suke yi wai ana yawan hatsari hatsari ai ko jirgin sama na hatsari ba hukuma ke da jirgin sama ba amma na zuwa on board kowa ya mutu da yake dai kawai dai ni gani na abin ya zo ta fiskan mazango shine ni abin da nike gani ni na ra'ayi ban ce ra'ayin wani ba da saboda ai aiki muka samu zango don gaya maka akwai wayanci wayan da muka sani suna zaune gari banza wallahi zuwan wannan aikin ba shi wannan abin da muke ji na ba daɗin yanzu ba a jin shi ashe ko gaskiya ya taimaka don akwai wata da na taba dauka lokacin ina jan adaidaita ta ce ai ita za ta gode ma zuwa adaidaita saboda akwai wani saurayi da ko da wani lokaci shi da matan shi ita ke shiga tsakani tashin hankali ta ce yanzu haka maganan gada take gaya min ya iya ya anshi mitan kanshi maimakon da na wani yake amfani da kullun tashi hankali shi da matan shi kullun tashi hankali amma tun da ya samu wannan aikin wallahi yanzu ba a kama ta kara yana yin komai yadda ya dace me ya kawo haka samun aikin hannu tunda mutum na samun abin da zai ci ya ciyar ai ba rigima To bari mu duba da ka ce kukan je wurin wasu manya don neman wannan um, eh, wannan izini daga gwamnati idan kun je wani irin uh, wani irin amsa suke baku shin abin da suke gaya muku ya bada kwarin gwiwa cewa za ku iya samun biyan bukata? eh ka san ma'aikacin gwamnati in mai matsayi ne in zai maka magana yana maka maganan fiska biyu fiska biyu hmm. kamar nan da muka je wurin regional minister ka gane hmm. suna neman mu ne muna neman amma a takaice ba su da su fito muna na magana fili saboda ne a matsayin da yake ne kamar nan da muka yi magana da shi ce mu ne gaskiya wannan magana da hana muna aka yi shiga edum ba wurin shi fito ba wato cibiyar kasuwanci na kumasi kenan aka hana ku shiga eh aka hana ku shiga hmm. sai ce mu da gaskiya ke me suka yi zama suka zantar da wannan magana tun da ke eh, me ne yanzu shi zai iya fito ce mu na kaza in ya fito ce wani abu kaga kaman aikin shi bai san aikin shi ba saboda shi yanzu abin da zai muna ya yi magana da yan ke me wato magana ne kamar dai wanda za a yi shi ta bayan gida tsakaninmu da ke mu muna sassauci amma bai iya fito fili. Wato kana batun KMA wato hukumar da ke kula da birnin kuma su kenan. Eh. So da ya faɗi haka a ɓangaren ku. ranar litani. Na'am. A sakwari manfom shi wannan kankan. Mm. Sun neme mu litanin ga in Allah ya so ya yarda litani mun je mu haɗu da su. Wannan litani insha Allah. To menene abubuwan da za ku nema da gurin shi idan kun je ku zauna da shi? Eh yanzu wannan magana magana ne wanda ke keɓaɓɓe ba tun da ba mu yi da su ba bai fito fili ba hmm. amma abin da ke hankali na suna neman yadda za mu yi haɗin gwiwa da su na yadda za a yanka a daidaita wani hika wanda hmm. yake kamar suna andan na biyan haraji kenan wannan dama eh na biyan haraji in muka samu wannan damar gradually insha Allah zuwa gaba muna ganin ya iya magana ya fito wannan za mu iya samun kariya ga wannan abin saboda gaya maka a ne da ta yaran duk da kuɗi wurin su mawuyacin abu ne kaga wani abu gwamnati in yana samun wani abu daga gare ka in ka nemi wani tallafi yana ya taimaka maka amma in ya san bai samun komi wurinka abun yana da wuya To amma ko yaya a gurin zama a za iya sake ɗauko muku batun da aka ce kuna yawan hatsari sannan kuma a tsakanin ku kun san akwai matasa wanda yake ba su da natsuwa. To shin kuma me kuke yi a tsakanin ku na ganin cewa irin wa'annan matasan kun ja kunnin su akan mm. haloli da suke nunawa? Eh wannan magana gaskiya magana ne wanda yake na haɗin kai. Shi ne me? Wai kana ya kai doki bakin rafi amma ba za ka iya matsa mai ya sha ruwa ba su hukuma da kansu sun riga sun nuna mana cewa kamar wai freedom of association ba ka iya matsa ma mutum ya zo ya shiga cikin kungiya ta gani hmm. don haka ba ka da iko a kan shi authority kan shi da za ka nuna mai power don 'yan sandan ma kansu mun ce ana kaza ana kaza su taimaka mana sai su ce eh wai a samu da yan tuni yanni sa tuminu because ya mamu eh, legalization kare so da yawa wanda abin mun fesus kuma ana kaza sai fi ce ba su iyawa ba su su sa baki don wani abu ya zo yanzu magana wai kansu zai kare tun ba a legalization ka ji magana To madalla a nan za mu dakatar da shirin hasse sabon mako idan allah ya kai mu mu ji abin da ya kaya a tattaunawar kungiyar 'yan adaidaita da karamar hukumar asakwar manford na jihar ashanti yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nike sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice Hamas ta ce ta samu saƙon martanin Isra'ila a hukumace a yau Asabar game da ƙudurin yarjejeniyar tsagaita wuta na baya-bayan nan kuma za ta yi nazari kafin ta ba da amsa a cewar mataimakin shugaban ƙungiyar a cikin wata sanarwa. Bayan shafe fiye da watanni shida Isra'ila na yaƙi da Hamas a Gaza. har yanzu tattaunawar warware rikicin ta yi kikikaka inda hamas ta tsaya a kan bakanta game da bukatunta na cewa duk wata yarjejeniya da za a cimma to dole ne ta kawo ƙarshen yakin wasu makamai masu linzami da 'yan tawayen huthi na yemen suka harba sun ɗan taɓa wani jirgin ruwan dakon mai mai ɗauke da tutar ƙasar panama a kan tekun bahar maliya a cewar mahukuntan ƙasar a jiya juma'a harin dai na zuwa ne bayan karuwa hare-haren 'yan hufi a cikin 'yan kwanakin nan bayan ɗan tsagaita wuta da suka yi a farmakin da suka kwashe watanni suna kaiwa a kan isra'ila saboda yakin da take yi da hamas a zirin gaza to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri da ya ba da umarni kuma ya haɗa shirin da injiniyan mu na yanzu ni zahar Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC sai an ku.